ما شيء كتاب الصوم زام تاشي بابي نار بإن باب ما جاء في صوم يوم الجمعة أسبابي لدي سران تدعم تكون سحب من ناكلة رانا الجمعة عندنا ونم قال الإمام الترمذي حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وخلف بن غنام عن شيبان عن عاصم عن سيرة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم من غرفة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة إنما يكره أن يكون يوم الجمعة لا يكون لا يكون قبله ولا بعده. ما هو كلمة جاكا ما حديث رضا عبد الله بن مسعود الله اشترى شيوا من كان الله صلى الله عليه وسلم يتفا في يصوم ينظر في كل سنة ثلاثة أيام ففي الضرة في غسل معناه فرطه an gani sai ɗaukar ma'anar gurra ya zamanto ayyamin biyu an gani wanda wancan hadisin da ya tasiri yana ayyamin biyu karina ce aka rinjar da wannan fassara idan na kai alhamdu fil hadisi eh ɗaya eh, shi ne haƙar tattara gurra da ayyamin bijuwa mun gane wannan ما أن ya الحديث ما هذا الحديث وجاء هذا الحديث وقل ما كان يكتب يوم jimawa. sannan kuma kaɗan ne ƙwarai اعتكرت النبي صلى الله عليه وسلم من دلوان الكبير ذهب الكرام جمعة مبايعة كنان بمصوع مخالفة وذي وران الجمعة ذات كرسنا <laughs> آلانيا آه، يعني. قال وفي الوادي أن ابن عمر وابي هريرة قال أبو إسحاق عبد الله حديث يستعمر يستعمر من هذه الإنسان والجماعة وما لمن ما يكون هذا المستهبين مستهبين رانا الجماعة وإنما يكره أنكر أن تاني بعد قومي با إذا أنكر أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قوله ولا بعده إن شيء من الجمعة يجعل من كريات الكرهة أما إذا متنزيه أخميس الجمعة هذا ما نصح kuma idan zai juma'a ne da asabar a sanin ma musulunci amma abin da ba a so shi ne yake banta ranar juma'a kaɗai da azumi kamar da imamu sun yi zuwa kai ana fahimta قال الإمام الترمذي وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفع ما دي شعبة بن الحجاج يا ويتوانا حديثي بزرانه دبعات دبزر بن قريش عبد الله بن مسعود ولم يرفعه ثم رفع حديثا قال بيمينه يرفع حديثا ومعناه يوجه من يمين موصول وهو الأشبه cewa Abdullahi bin Mas'ud ne ke ne yake wanda azumi kuma shi ne kaɗan yau ya ji ma ta goga da baya. Na fahimci wannan. Inan ba Mas'ud ne kai tsaye يتمنى الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاف فيه بين الرب والرب وكما إشارة تعريف ابن قمصة شرح مالي كيتشي ابن أبي شيبة شيخ تدور عن حديثي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم الجمعة تنقص كيف ما تقدر من الجمعة التالية <laughs> kuma ya ga manzan Allah ba ya aji hadisi abi hurairah yake cewa man sama jum'a mutuba da wa ashrat ayyamin ayyamin akhirah la shakilu min ayyamin sai duka dai hadisan babu da hakikin a cikin shari'a mun ga da wannan da da hadisan marfu'ai na babu suna mana bilala a kan akasin haka ko kuma halatti ko yawa idan ya zama to za a haɗa shi da yawon kablahu ko kuma za a haɗa shi da rana ɗaya bayan hadisin shi ba ya roce shi na wato kuma kuma a wani suna ganin shi ne al'ashma Allah shi ce babu ma ja fi kara'iyyar ta mai juma'a ce wahda wannan babu zai mana bilada a kan karhancin musulmi a ranar juma'a shi kaɗai ma'ana bai قال حدثنا النابي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده أبو هريرة ألا شكرا نسير يسير من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا يسوم أحدكم يوم الجمعة فلا ينصر أحد كرام الجمعة إلا أن يسوم قبله أو يقوم بعده Jadi ini hari azmi kafir cuma ada, kalau cuma biji bayi cuma ada. Ada nama. Jadi ilham kebun nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي والجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وعند الإمام مسلم ما يتكلمش والأمر على هذا عند أهل العلم الإمام الترمذي في أهل العلم والأمر على هذا عند أهل العلم هذا ما هذا cewa mene yakrahu yakrahuna lirrajuli an yaqtasa yawm aljum'ati bisiyam sun tarhata mutum yake ɓarfi ranar juma'a din da wani azumi an gane la ya mu ya zama to bai yi azumi kafin shi ba ya ce bai ranar juma'a wala ba da kuma ya zama to yi ba bayan ana da azumtar alif bai kuma ba shi da ya azumi ranar asabar sai ce bai juma'a الإمام الترمذي يشي والأمل على عندما أهل على عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بالصيام لا يكون قبله ولا بعده إذا ما شيء جزيء أدميران على خميس ما بيت من يرانا أتبع في يرانا الجمعة كنا إذا سيرا الخميس أوجه أحد الإليمات إلى منجمة أكنى لم بقي الخميس بقي الجمعة كلا جنس ميرانا أكبر أوجه أحد الإليمات إلى منجمة أكنى أعمل إسحاق الإمام الترمذي الإمام أحمد الإمام إسحاق قلنا له يا حدث المباركة الكوري يسأل وبه يقول الشافعي والجمهور ما هو الشافعي ما أتى فيه والجمهور من العلماء ذات الفكر الله تعالى اشتري باب ما جاء في صوم يوم السبت wannan babu zai karantar da mu ma da abin da ya zo fi sunni game da azumi ranar asabar qala حدثنا عبيد بن مسألة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بكر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم لم يجد أحدكم إلا لحاء إنبة أو أول شجرة فليمضغه فلا بئس هذا حديث حسن حديث عبد الله بن بكر an tafsiri daga ‘yar uwarsa wanda sunansa Asamma, ita cewa ana cewa lakabi ne wannan Asamma, an gane cewa sallallahu wa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ce su la tasimu yawman kada ku yi azumi ranar asabar illa fi masar da Allah alaihi sai dai cikin abin da Allah ya farlanta mu azumin nan azumi ranar asabar in ba farali ba ne ki kare Allah ne a ahadikum illa liha ina bakin da mutum zai nemi abin da zai ci domin ya fata wannan azumin domin ya zama to shi ba mai azumi ba ne ma ya rasa sai tsawon inabi an gane aure shajaratin ko kuma kowane irin ice ne mun gane wannan shajaratin kawai kowane irin sanda ko karan ice kawai da dai zai ci ya karya azumin da shi to kalyan duk ya zauna ya ajiye an gane wannan nake kun ga wannan mubalaga ce kawai fitna in ba dan haka ba shi azumi yan ba niyya ba azumi yanzu ko ba ci ko ba in ka ji yunwa ne ba da niyya azumi ba shi ke da azumi mun fahimci wannan da mubalaga ne قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته الإمام الترمذي يقول ma'anan wannan karhancin cewa kada a ci fi hada a wannan an ya fuska rajul ya masarci da fiyani shi ne mutum ya keɓanci ranar asabar da azumi kamar yadda muka ji cewa kada ya keɓanci ranar juma'a da azumi to ya keɓanci asabar ɗin da azumi shi ya ta hana annal yahuda domin yahudawa su azumi yawan masu sabaci suna girma ainihin ranar asabar idan muna sai Allah ta ala Mara har yake cewa sun ah, ce an nahayu an al-ifrad kama ta juma'a wato hani da aka yi na ranar azumi na shiga sharhi kamar yadda aka yi hani ne na rana ranar asabar kamar yadda aka yi hani ne na ranar juma'a wal manufan haka din shine mukalafatu da zuci saba ma yahudawa a cikin waɗannan yin da turai sannan fi malik tanzi inda jumhur hanin da ke ciki ba malik taharin bane da tanzi ne inda jumhur ila mana sai wa maqsir da tanawul maqsud hadisin da daga cikin matsawar da za ta zama ko cikin ma'anan wannan ma'ana ma'anan halaccin azumta asabar ma wafaka sunnatan mu'akkadatan wanda idan ya zama to ranar asabar din yayin muwafaka da wata sunna wanda take mu'akkada arafa kama azumin arfa ya faɗo ranar asabar wa ashura wa azumin ashura ya faɗo ranar asabar awwa faɗa wirdan ko yin muwafaqa da wani wuridi na mutum man ji ayyamul bi ishara ko sai ya fado da asabar a ciki ko kuma sai mu dawo alaihi salam wanda dole zai fado da asabar a ciki shine ke nake da wafaqa wuridi ina mara fahimta sai ma da yake wa zada haka nan ga wanda zai azalci goma dhil a في خير السياد داوود يكون دا ما يكي بانشي بيسي وكما عينيهن أمتي على خير من أجل أمرين دا من الله صلى الله عليه وسلم شكين السياد داوود عليه السلام يكي فإن النحية عنه شدة الاجتماع والإناية في حق كأنه يراه واجبا فما تسأله باليد أتني هل أكم وانا shiddatul ihtimam ne wato saboda tsananin ba da muhimmanci na wai inaya bihi da kuma kulawa da shi haƙƙa matuƙa ka annabu ya rahu wajiban da ba ta tsalibin yau amma akwai ɗan yankewa a ciki kuma yadda yahudawa su suke aikatawa ma'ana eh, idan muka yi ranar asabar kada mu ce za mu keɓance ranar asabar sai ya zama to ne kamar yadda suka mai da ranar ranakun idin su kila muna fahimta suna rubo da shi suna wata bauta ta musamman wanda yake akasin kuma menene hadisin kurai ko da ya tambayi ummu salma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma ya fi yawan yin kabar galaji to dai na cewa ranaku ne na idin mashirikai shi kuma yana so ya saba a rayi hal wannan sharhi ne ko Allah shi ke. ta karanto ne saboda mu ji maganganu da malamai su yi dangane da wannan kuma a ƙa'ida wani wuri ba ta ما لا يأتي وقت جميع بين هذه الأحاديث لأن النهي متوجه إلى الإسرار عفوا وأنا حديثنا إشارة نذكرين ga shi nan malam ya kawo cewa annana ta min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba su ila ummu salama ko sun ake zuwa wajen ummu salama asarha an al-ayyam allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laha ziyara in tambaye ta wata a cikin kwanaki wanne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi فقالت يوم السبت والأحد ya ce ranar asabar da lahadi sai ta ce ranar asabar da lahadi farjati ilayhim sai na dawo musu faqamu bi ajma'ihim ilayha fa sa'alu sai gaba ɗaya suka yi umbara abin ya ba su mamaki suka je wajen suka tambaye ta da kala ta ce sadaka tabbas kurai abin da ya gaya da gaskiya ya aka na gaya wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya kasance yana cewa إنهم يوم عيد للمشركين يعني في يوم عيد مشركين فأنا أريد أن أخالف لكن يكون هناك يكون زمان كنا نعتبر وشيء أتشكت الجمال تقدم بين هذه الأحاديث لأن النائم متوجه في الإفراد لم تعد إلا في مقصود إذا وأن أقوى ماشيني ما أظن به في أول كذا أفهمني هذا يجب أن أتعرف za ka samu a ta'arun mai ake mana sosai za ka samu a ta'arun za a duba ainihin amfani da jami ya zama to bai yiwu ba jam'in ya ne ne ya je annu a binciki tarihi to an samu tarihi to ya samu nasu da masu idan ya zama to babu tarihi fa sai tarjihi sannan ne ne kenan marhala ta farko shine aljam isa ma yace wa qad jumi'a Sai na hadhihi da ahadith an gane bi nan na nahya mutawajjih ila al-ifrad hana ana fuskantar da shi ne zuwa da kekan ce shi kadai wa sau yin halattun azumin bi itibarin dimami ma qablahu wa ma ba'da ta hanyar lura da haɗa shi ko dama shi da yinin da kafin shi ko kuma yinin bayan shi kafin shi mun ji hadisin nahyu an al-ifrad an ifrad yawm al-jum'a ko haka ne shi ita ce qarina da yanzu mun ji shi a da na akwai hadisin da sun ji mana isharar hadisin maimuna ya tarar da tana azumi ranar juma'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye su kin yi ne biya ya ce a kina da nufin ki ne gobe da ce a ya ce to sai kun ga wancan hadisin da karinan da ya sa mala ya ce a yin tafi shi to wace ce karinan da ya sa ya ce bayan shi wani ne ne bayan asaba lahadi mun gane wannan Shi ne wannan hadisin yanzu na kurare yace wa yu'ajjiluhu kuma abin da zai karfafe shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam qad azina liman sama yawm al-jum'a an yasuma as-sabt ala ya yi izini ga wanda ya sarfi ya azumci juma'a da ya azumci asabar bayan wal jam mali yace shi ne al-jam'u mahma amkana duk yadda ya zama to eh zai yiwu a yi gama aula shi ya fi dace minan nus wal kun ta Abu dawo ya ce ma mansuf ne eh hadisin hanin ba abu dawud ya ce mun so ba amma ya za a ce mansuf bayan babu wani dalili akan nufsu ko ba haka zane ibn hajar a cikin at su al-hadith cewa tare da cewa Abu dawo ba shi da dalili karara amma fa a cikin nusus akwai abin da zai kawo shi'ur na maganar yin na maganar yin kusan da abu dawo da amma me yasa saboda asir awamir rubutu sallallahu alaihi wa sallam shine mukhalafatul yahud kuma ya faɗi illar shine mukhalafatul yahud kada fahimta karshen al'amuran annabi sallallahu alaihi wa sallam abubuwan da ya rinka da samu wajen wafaɗa musu a farko don fatan raja na duka ba a ƙarshe abin da fara faru kuma a haka ya rasu. Sallallahu alaihi wa sallam. Yake ce wannan ma ba wata tsirina da za ta sa shigo a kan wancan mutum. Sai ita kaɗai ta yi ta zama to kafin shi za su mutu suna. Wannan dalilin da ya sa kenan sai aka rinjayar da aljiyamu an an yadda a yi jam'in sai a shafa kan aljihun ko ba ta wuri don kuma an ce a ba a yarda ya azumin asabar ba ko ta wace hanya ta ce mu ce a yi tarjihi kamar yadda muka yi karatu satin da ya wuce haka dai ko ba ta wuri sai mu ce mun ji a yi tarjihi amma amma fa'ida ta farko ta mun fara tarjihi shine at da farko tafsir fara tabbatar da wanda ta inganta na aji waje daya don sai a duba sai a tarjihi tsakanin <laughs> ila mana fahimta Allah ta'ala ya shirya wasu babin ilimi hakuri da bin akawal na ahalul ilmi ya fi sauki ka huta ba ka da jidaji fahimci magana ka huta wadancan su ne fitillan wadancan magabata wato ba ana cewa duk ɗari bisa ɗari sai ka wafa ba ne saboda su karantan za a so da su ma suka saba tsakanin ka duba wanne ne ya fi afara ila tsawa da ta fara an yi shekarun da za ka ga wasu mana ganin sai azumi nan asaba ilan arafa da bijiro ilan ashura ilan kila da ni ke bida a masu ko ka bata ma kanka lokaci wanda zai bata haushi da yawan wanda zai gaya maka wannan magana da ke kawo dalili ta ga mutane ne lakca ya saurara sai kawo sai ce zan kawo ma amma ya zo ya hakikanci yana magana za ka ɗauka shi wani mustahidi ne a bani. wanda ya dage mai ƙoƙarin gaske a ciki mai ƙarfin hali kuma sai ce zan kawo maka littafi sai ka maka fotokofin zaharar rauni يكون الجامع يوم السبت لغير الصوت مع الشيخ علي هاتم الحلي وده بيد اوريجينال idan ya kawo maka fotokofin nan wallahi da zai iya tattaunawa da kai a cikin littafin sai zai ce maka je ka duba kusan me yasa daga farkon littafin har ƙarshen shi abin san alhalbi ta fariji ya dinga yi kuma hadisi mutsari da ya gwada kan malamai a babin da irin wannan masara da nishi to yaren da ake a cikin littafin wallahi bai san shi a ƙarshe sai kawo kawai kusuliya a ƙarshen littafin wanda galibin in ka kasa su kashi to kashi uku bisa hudu ko kashi biyu bisa uku yara cikin littafin al-imamu shaukani sai sunan shi شهادة الدخول لا تعديك الحق ذلك أنا النية kun san matsalar da ke cikin littafin gaba ɗaya manhajin da ashek ali hassan alhaji ya bi wajen inganta wannan hadisin tun asali shi ne kuskure tun asali an kuskure ne da aka ce sun an tuna asali an saba to da Allah shi zai tsaya kun san saba wanda aka yi a asali Ali ibn al cewa yake alba idza lam yujma turquhu ba lam yatabayyan khata'uhu min sawabi duk mas'ala ko duk hadisi idan baka tattaro abuwa babin gaba ɗaya waje ɗaya ba ba za a gane wanne ne daidai wanne ne kuskure ba ka je ka ɗauki littafin ka gani za a ga mahabin da ya bi sai ce maka hadisin da ya zo daga sahabi wani sai ce maka wani ya fito da shi a littafi kaza wani ya fito da shi a littafi kaza wani an fahimci wannan sai tattaro masa farko zuwa ga wannan sahabi in ya kawo wancan sai ka tsaro maka birkin zuwa ga wannan tsari haka haka haka haka idan ka dogara da shi ba za ka gane ba amma ka koma asalin wanda suka fasi sai ka ga wannan birkin na wannan sahabin da wannan birkin na wancan sahabin sai ga da wancan hanyar da wancan hanyar asalin su ya salafu mai shafi ne da masu ce ta sai ga hanya ɗaya an shi daga wannan an shi daga an samu khilaf Ina akwai mahfuz a ciki kuma guda ɗaya ne sauran sha to idan ka bi ga wannan shine mahfuz to da wannan shafin da wannan shafin sai ka ga yana da wata hanya shi ma can da shi ma sabawa ya irin mahfuzin da yake na kai shi a can to sai da wancan shafin da wannan shafin ya hada sai ka ba da wancan Allah ya nake za ne za a ce can asalin manhajin wajen Me shi sa ban taɓa ganin malamin da ya ce ai hadisin ya inganta daga wajen mutane uku yana mana fahimta ya kuma karfafi maganar kamar shi Sa da duk wanda zai kama fi inganci ba ita ce mutum kuskure na biyu ko matsala na biyu mulahaza a cikin littafin ya zo sai ce to ni bu kawa'in ne na aljan inda hadisi ya inganta sai ka kawo ƙa'idar sai ka kawo ƙa'idojin Ya. don ba tarjihi ba me ya kawo maganan wannan hani ne wannan izini ne an ga bi kaddamun na kuma ma'alar izini mun fahimci wannan me ya kawo magana wannan tsauri ne wannan fi'il ne kaddan ne ko da kun fahimci abin da ya duk ba kawai da ke wajen na jamu ne ko kawai ne na sarki sannan matsala na uku wannan hadisin da muke magana a kai shi da ma da ya mana ishara hadisin kurai sai ce hadisi ne bai me yasa saboda in dai ya inganta to wancan abin da yake kokarin yi ginawa to ba zai gini da wannan inda in matsar wannan hadisin ya inganta saboda hadisan da suke magana a kan juma'a in ka azumi juma'a su halittun ka ala shida alhamis ko da asabar ko yake to wannan zai kayyade wannan da cewa in kai alhamis za ka iya juma'a matsar ba kai juma'a ba za ka yi asabar ba yanzu Jan ne a ya kai ko tarjihi eh tarjihi din da hana aiki da daya Yana muna fahimta to idan ya zama to wannan hadisin ya inganta ta yaya za a yi haka duk shi a sabar din ma da lahadi ne <laughs> to kuma wannan hadisin ya fi wanda yake karewa inganci saboda hanya da yake da shi babu sabani a cikin sa kurewan kurewan mafi raunin rawun da ke ciki shi ne masu to masu nawa ne a imajin da yin yasa wanda yake akwai ikirari kuma yana hujja da tajhirin ibn kasar Wanda mun sai muna kasar ana hujja da da tajhirin eh? wa aslu al-fasih ما متى هذا البستي يعني وخاف قلب الدين شمسه إلى نجومه شوفيق من قد إلى وأكتب القاتل حتى أجهل جمعا من الرجال من وأكتب وخطب البستي الإمام البستي بن حبان شمسه sharadin tafi fi tauki an gane ila luzumi sauki tauki min qalbi ila sai da ya zamanto ka'idan talibin ta mishi yana je yana kallon rawi majhuli ne ga tabbatar majhuli ne amma hakanin zai ce fita ne saboda sharadin da ya sa makansa yanzu ɗayan biyu ko dai ya ce mishi majhuli ya saba wa ka'idarsa ko kuma ya cika ka'idan ka ya bar shi a fika in gane ƙa'idar nasa ya bai shi a cika ya kare ƙa'idar littafin gaba ɗaya to ba wai jahilci ne ko rashin ƙwarewa a ilmin rijal ya sa ibn himman ke cikin majahil ba ƙa'idar da ya sa ne wa aksu aka san ibn himman shi ne alfazi ibn hatta ajhala jam'an min rijal min gaskiya akwai wanda da ko sai muna bi su babu kuma kuma ya yi eh, ma ya ci ne kurewa ma ke ko su da ina nan cikin bukari da dai gure ibnu al-qasi ya ce majbur shi ma dai ya ce majbur ba a hujja za ta yi kici da magana eh, ibnu qasan al-qasi ya ce Don ka dogara da wannan littafin ba za ka gane za ka tabbatar hadisi ne dole ma ya kai Allah ta lafiya wannan na ɗan yi mulahaza ne ɗauko muku hoton tsintsilalin ginshiƙan an gane matsalolin da ke cikin bayan wannan ne wuraren da kurakurai ke kura ta nan isa da ke idan jam'u za a yi ko ga jam'u kasuwar mutane yi azumin kudan asabar idan sun yi juma'a ko kuma da mutum yi ranar yau ko da harfa ta ko ashura ko makamanta da ko samu dawo ko makamanta masana biyo rana asabar bar mutane su aiki da waɗannan ingantattun hadisi an gane wannan ba mutane su aiki da wannan babu bara alai wannan shi ne abin da yake kuma shi ne manhajin salafin ما جاء في كل يوم الاثنين قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاح قال حدثنا عبد الله بن داوود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعه الجرشي عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس أم المؤمنين عائشة الله اشترى مثل من الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يتنحف هالشيء أنا كل الاثنين الخميس في أساسية قال وفي الباب أنا حتى وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن قريب من هذا الوجه عن قلت وأنا حديث مع أنه كن القحطان بالراوي أن أخو أنه مجهول أو أولا مالك وأخطأ في ذلك فهو صحابي كنت عند ماذا مغرب بن القحطان كنت أنا أقول عمر بن علي أو سيدي مالك عمر بن علي بن محمد بن علي بن ابي طالب na abin nan can ɗin da umar ɗin an fahimci wannan da babansa su ne yake tuhumarsa da jahala su da dabi a wancan hadisan zama ya zama ishara hadisan an salama da umar ɗin can da ta gudara su ce wa ƙara ku ne madini wasaka warawa an wuce ƙasa amma har yanzu na ne. shi baban ne yake yake ɗaya menene yake masu kamar yadda ne mai farar da bai ruwa ya an wuce ƙasar amma idan mara kalli matanin hadisi ko da wancan da wancan sai mu koma maka wane ne ya muwafaka da hadisin sifat mai cewa a yi komai cewa ba za a yi ba eh wancan hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yau da azumi a sawar da da lahadi wannan ya ce kada azumi ranar asabar sai wanda yake wajibi kuma kalli hadisan babin gaba daya ne halittin azumi asabar ko kada a yi kun fahimci magana shin hadisan suna wafaka ma a yi ne ko kuwa suna nuna ba za a yi ba ne ya zama zuwa isnadi a komai wani wanda yake mutune ana koma wa masanin da ya zo hadisi tikati ya wafaka mu ma'anin nan ko ya sadaka domin bin wasu ne amma hadisin shi ne wa faɗa ma hadisin tikati da ke bari na halarcin azumi a wannan rana.

قال حدثنا معمر بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد أبو رفع بن القسام بن سورته بايحاء بن سعيد بن القسام وسن قال من إمام أحمد أجاب عنه بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام داري وانا أحكام في المسلمين أشكما في الكتاب الإسلامي يبدأ بيان الوهم والإيهام داري شكما يمشي يقول نادي كيما يمشي مدى كتاب ناشئ أو خاص بإسلام هذا هي ba ta sani ba da take tafi da ma malamin ka haka ilimin da zuwa da ba ni gidan kowa ba in ko za ka yi magana a ciki kai ma za a iya magana an gane wannan kamar yadda littafin addaj aljamin da usul ya shahara wata shekaru ne to haka kitabul ahkam na shahara sai gaban to kawai shi aka dukufa ma sai ka je ka haddace ita mara fahimta sai ka zo in kana wa'azi ko kana kaza kai kuka sani kai ka tana cikin bukari yana cikin kaza yana cikin mutane. alhalin shi ne littafin ya kuskure ba shi a wajen abin da ya kuma kasa na gani kenan da yawa daga cikin ɗalibai ta sun yi gara da musamman a samun da الكفاية هي أدب كتب الله قال كتاب الأحكام يجي sai ga dacewarsu ya yi bayanin waɗannan ahkafin da su da ka yi ɗauke da kalam ya yi bayanin wa'ani wa iman fi kitabi shi ibn al-qassam ibn al-qassam al-fayy da ya gama bayanin wa'ani wa ihsan to da yake al-maliki ne sannan kuma alimin da arifin ne bi rida ya tsawaita magana a kan riga da sosai da sauran kamar yadda waɗanda a hukunce-hukunce a kan riga da sauran su da muna gaya imamu zafi da ya zai ɗauka shi kuma ya ta shi ma ba ya kawo ce wuce gida muna sauransa za ka shi kuma sai ya ɗauko sai ya mishi rai za ka ɗauki littafin ta zai manfa'a an gane birjala immatul arba'a قال حديث ابن عمر السلمي ذهب ديوا لبسم أصابني بالإنسان ديوا ذهب إلى ناقش إلى قائم فهدي تولد في بلاد أكلتها وأن راوين دين كمش مجهول وكما تقول إن شاء الله قريبا فقال لي بيتم يوجد في المسيح كريجي حدثنا معمر بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن قيصعة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال أبو عيسى هذا حديث حسن حديث الذي قد كمل بعائشة cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan yi azumi a wannan wata mun gani sai a asabar ya zunci lahadi ya zunci biki idan wani wata ya zaje sai azumci alikin ya sa ko sai zunci talata sai zunci laraba sai azumci azumci <laughs> ألا بني فهذا حديث حسن ورواه عبد الرحمن بن ماجي هذا الحديث أبو سفيان ولم عبد الرحمن بن ماجي يعني وانا حديث إذا جوانب أبو سفيان وسفيان شيء من أسوري أبو ابن ماجي شيء أنا بالي بجاه الحسد ابن عدل أولنا حديث ماجي وهو أشبه موقوفني على عائشة نفسها انجانا وانا وكاد يقول موقوف من على عائشة نفسها وانت كلا أذن كان أصورك أصورون من جديد وسؤال ثلاثة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم محمد بن رفاعه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يغرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وأحب أن يغرض أملي وأنا صائم Abu Hurairah Allah shi kara masa yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa أحب أن أرد عملي وأنا صاحب مثل الدواء أن تشدو بواد أرانا لأكل في بواد في السماء وما أحنا أجان ومن صلى الله عليه وسلم قال أبو إيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن جميل كنت أقول وأن هذا تنبيه شكرا جمال عزمي alhamis da ya ba da irin wannan amsar na ranar litinin ce ne <laughs> ko ba ne Thank <laughs> you. wanda ya ce da hujja ya san Thank you. Allah ya shirye shi almuhim kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan na daga cikin dalilan da ya sa shi a cikin ranakun guda idan ko misali muka ɗauki wannan ta'alil na ranar litinin da so ya haife shi ne a ranar ba shi ba shekara shekara ake ko ba haka ba ne da yake suna in za ta wani ne ta su mafi kuma sai ta rinta da alami kun da nisa ne kun yi kaɗai in dai da gaske saboda maulidi ne a cikin ta nuna farin ciki in wannan tijja ne a bari ko in dai ka su a yi alami litini kuma yana haɗa shi ma da alami sai ta rinta yi litini kuma ta rinta a ko ba ta ku gane ba idan wannan hadisin

wanda yana ayyamin biyu ko haka zai iya faru wa kowa Allah ya shirka babu ma ja fi sawmi min arba'a wa khamis ko قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن بن مجويدي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي سألت أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شهر أتبع أحد صلى الله عليه وسلم جمال سنة زمن صورة يوشي كنت الأزمي فقال قلت إن لأحلك عليك حقا سنة لا تكون على حجي أسد ثم رمضان هذا رمضان that we kullu arba'a wa kamisin da dukkan laraba da alkamis wai za an ko fasidan ko ya samu ko fasidan to fasidan kenan ya zama to an ka ƙarfin daddara da abin zamani gaba ɗaya kamar ka yi kullum ne ga shi kuma a farka kuma ka في الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب يجي حديث مسلم القرشي يجي حديث غريب مسلم لا شيء غريب يشوف أنا كنت غريب وأودى على عبد الله بن مسلم وصل مسلم بن عبد الله نكو عبد الله بن مسلم والراجح تكي عبد الله بن مسلم فشين مسلم بن عبد الله الثاني والقلم والحديث مقبول هذا الشيء كما فرد في رواية أنه هذا أرون هذا من سلمان أما كما abin da ya jawo ma hadisin da ya yi na dama dama ya waya makabul inda al-hafiz ابن هذا المقبول عند الحافظ ابن حجر أنه شيني وندي كباشي دوني توصيف مؤتبر sannan kuma zan yi an gane ma yuji kusa a kau ila muna fahimta kenan ko da akwai magana a kansa kila wani dangi ne mu sannan ta yi akwai kofi ke zai da martabar a kansa ko yi wa da ke shi ne makabul a wurin sai ta inda mutaba wa illa ka. da yi an gane wannan to kenan kan ƙa'idan hafiz ibn hajar shi wannan daga cikin abin da ya muna da yake wasu ta uku ne gaskiya ويقبل المجمل في التأديل وليس شرط القرن في التأليل لكنه لا يؤمد الظواهر فيطلق التوحيد كما جرى وابن حبان والإمام الحجري وابن شاهين والإمام الحيثمي ومن جرى مجراه موت واتقوا لا الاستقاط بل واتقوا ليس رواية الاستقاط من راوي فلا يؤدي توثيقا حتى يؤجل ومثل هذا ما رواه يكبر من الشذوذ والمنكر هيتا لم يوثقه أحد غير من الكفار وفرد لما لم يتابع عليه يتابع لما ديوه تلقيه من ديوه لا يتابعه عليه الإمام الأوكالي ديكار شفن دو أفاعيه لا يتابعه عليه إنها رأينا فليؤمن شفن دو لا أمكان لشجور ومنافسة فاتن مجيشة جريسة وإنسان حديث من سيام الزهر أبا يوسف سيام الزهر إن شاء الله وشيئا من شوال ala ne ko ba a yi a rushe da biyu قال وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد عن ابي waɗannan turkun da zai imama wuda ya san da su wata kasa a nan kuma Allah ya shirya ta da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wannan ke bai da wanda yake a ƙa'ida ya kamata ya zama wanda yake bi kun fahimci magana ma'ana ramadan da shawwal amma idan ana so a ba hadisin fassara sai a kallo hadisan bazi kun fahimci magana eh, ba a fassara da lafazi ba a kallo hadisan bazi sai a ce da wasu ramadan da shi ne tabbata a zalayen abin kan shi amma ne sun san cewa an kwaɗaitar da mu abincin shi da ne a to da kamar buƙatar da larabci shawar ne amma an kalli hadisan bajin to da su yake wanda ramadan yake yi kada to kuma ka zo wannan shi ya ce

da na'am na'am na'am na'am suka tikata na suka yi ruwaya wurin shi kuma ina sace wani dogon sace na yanzu ne mun fahimci wannan maganar da nake a kan ina kwaɗin wasu abubuwa ne na baya ba wani yanzu yanzu ne ba da ta wannan kawo maka yakin hakan da kuma cikin da ba shi ne ibn bai samu ma'ana ibn hibban bai amata cikin asiqat ta fahimci wani inda amata cikin asiqat ya zo maksur kai amma inda alhaji da maksur da majalisar alhaji mutum ke yi wanda ya faɗa matsali masu kai za ta yi na amma منين حديث مذكور مذكور الحال فاهم أو بوجوده براو بين جابه ويستطيع الجهل عن وجوده وبعد ولد يا تكتب مذكور عين يا دوم يجب هنا هذا هذه ترتفع الجهالة لكنها من لا تثبت العدالة ارتفاع الجهالة هذا لا تثبت العدالة إذا كان هذا مكتوب ثم مكتوب من قاعدة وزن كرب الحديث نيش كوما إيداش كيف أنت؟ كيف كوما؟ فلن كوما مكيسكي مكتوب أنا إمام مسيح المسلم ذهب أنت يا كان الخطيب البغدادي يقول كان ابن الصلاة يندوكو كان جهين والأزمانات سوى إنما يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته برواية روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ومذكور هذا أكيد لفات هذا شيء ومثل هذا ما روى يستقبل ليؤمن الشذوذ والمنافق shi sa عند na ce sai ku koma mu da kuma hadisi na shi kenan wannan to yanzu za mu ce ya sa'a hadisin a sabon nan busra ne an gane abdullahi bin busra ko ku a za mu ci ɗauko a jesan ba tun da su biyu ne ake mujadala a kansu kun gane magana? gane abin da ya sa na kawo wannan daga cikin masu taimakon wata ko wanda ya taɓa hujja da cewa ya ma saba ma wannan a to ya mura abin da kai zaje kuma tunda na saba ma <laughs> shi za ta nace to a hadisan babin hadisin da yake magana a kai ya wafaka mu hadisan babin ko ya fara ka ce ya wafaka ne tunda shi yana magana kan izinin azumi ne ranar asabar da lahadi hadisan babu ma kuma abin da suke nuna wa halaccin haka ta fahimci magana ta fi da na tsaya ya sa na tabbace shi amma ba da haka ba hakim ma ya inganta shi da wasu imamu hakim a kuma malaman da suke inganta shi shi ki zarfi ta fi ta abin da na so Eu não sabia, eu tô falando, eu tô falando. Agora, uma vontade que eu tinha com isso na federação de especialista em uma política. Isso é de grupo, uma malada. Mas na o de teoria, você está shi ya karanta so da yana haska wani wancan masu me yasa masu yin ganda vai yin ganda saboda mawafakan da ya samu a ɗan yin wasu yana سبحانك اللهم وبحمدك